wannan zaman sulhu dai da ya gudana a birnin umu ahiya na jihar abia ya samu shiga tsakani na rundunar 'yan sandan najeriya kuma bisa ga dukkan alamu an soma samun sauki kamar dai yadda shugaban kwamitin da babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya suleiman abba ya kafa wato mataimakin sufeto janar na 'yan sanda aig usman a gwari ya shaida mini bangarorin nan guda biyu na kowane jiha mun forming committee a nan kuma mun kira bangarorin guda biyu daga kowane jiha mun yi zama kuma gaskiya mun ji daɗin zama don kowanne sun gaya mana damuwarsu mu yanzu mun yadda an zauna da su an yi yarjejeniya a rubuce masu gona kuma sun ce nan gaba yanzu ba za su ɗauki doka a hannunsu ba duk lokacin da fulani sun kiwo sun shiga musu gona sun yi barna za su yi kara so don haka mun samu kwamiti a haɗe da fulani da kuma manoma wanda su ne za su ɗauki jagoran wannan abin wakilan fulani da manoma dai a wurin taron sun bayyana ƙorafe-ƙorafensu kamar haka. Wannan kowa da bai ambaci sunansa ba yana cewa ne yawancin lokuta kuwa waɗannan Fulani da kan bi ƙauyukanmu za ka rinka ganin su da bindigogi da sauransu tare kuma da cin zarafin matayenmu kaga hakan ba kyau kuma san bai dace ba amma dai tun da magana ce ta sulhu da shigowar jami'an tsaro musamman na 'yan sanda muna marhabin da wannan lamarin kuma ka. ga hakan za a samu sauki. Eh, sunana alhaji gida da siddiqi ne ne shugaban ƙungiyar mai na amurka sai gaba daya a gaskiya wannan matakin yan dauka ce za a kawo za a samu karshen wannan damuwa don saboda abubuwan da suke kawowa rikici tsakanin makiya da manoma ne. wato rikin mutumin da ke shiga tsakanin su ne inda akwai mutumin da yake shiga tsakanin su na farko shugabanci ta gefen fulani na biyu hukuma. Bayan dai da aka yafi juna da zimmar cewa ba za a sake samun wata matsala ba, AIG Usman Egwari ya ba da misalin wata nasara da ya ce an samu. Kuma har ma yanzu an fara samun nasara. Misali a Anambra. Yanzu Fulani da manoma na Anambra sun san abin da nake faɗi yanzu. Don an samu wannan problem da aka yi kara muka kira masu kwamiti suka zo suka duba gona suka gani aka ce to dukkan dole su biya kuma a take suka biya bangarorin biyu dai sun bayyana gamsuwarsu game da yarjejeniyar da aka cimma sunana polino su shando eh, muna ganin shi kama samu abun daɗi a cikin shi ban zai abun da zai kawo wani damuwa ba sunana alhaji abdullahi dikko ni ne ciyama mai yadda allah imo na yi haba da wannan abu sosai wallahi insha allah za a samu ci gaba yanzu dai bisa la'akari da yadda aka samu fahimtar juna tsakanin fulani da manoma a shiyar kudu maso gabashin najeriya lokaci ne kawai zai nuna tashin tashinar ta kawo ƙarshe ko kuma a'a lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga umu ahiya jihar abia a najeriya